بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba zo fa’ina a sadakar hadithi kalamullah wa hatan al’adiyar hadiyo muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umori mahudatatuwa wa kulla mahudatatin biri'a wa kulla biri'atin zalala wa kulla zalalatin finnar ikhwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan bahaushe ce goma na marmari goma na wuya hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallan daga makar zuwa madina yau shekara dubu da da dari lissafin nasara yau muna goma sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida a kuma cikin wannan masallaci mai albarka a wannan abubuwa ta tuhu wada a wannan babban birni na kaduna ala rama ba sani ba ko za ta gano mana inda muka kwana Allah <laughs> ينصركم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بهوشي سناك سناك wannan aya ita ce ayar take gaya mana wazon su wazai wa zan kaunata na faɗa mana cewa kauna a musulunci tana bani na ƙida ne ba ni ne zan so wanda na ga dama ba wanda zan kauna din dole akwai sikiri da musulunci ya bada sai na yi sikiri ne shi na ga ya yi sikiri ne ko bai fatin ba sai na ɗora shi a sikiri na jinjina na jin nauyinsa ya kai labar da musulunci ke bukata ko bai kai ba shi yasa malamai suke kiran wannan ayar da suna ayatul wilaya ita ce ayar da take nuna maka wa za ka so wa za ka kauna wa za ka jirinci lamarin Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce innama abun sani kawai wanda shi yake cewa adatu hasri innama wato ana nuna maka abin da very exclusive abin sani kawai waliyuku wanda zai zama waliyuku shi ne allahu allah da kai shi allah da mai da kai shi wa rasuluhu da manzansa ɗan aikan nan da ya turo shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da masu imani da masu imani cikin masu imani masu Allah ya bada wata shifa karka je ka kwaso wani rubar mai imani ka dauka yadda take magana a kai shi eh wani dan munafiki ki munafiki haka sai Allah ya ce alladheena yuqimuna salata masu imanin waɗanda suke tsayi da sallah wa yu'tuna zakata sannan suke ba da zakata wa hum alhali suna masu kankan da kai ga ubangiji waɗannan su masu me su masu imanin da ake magana a su. aka ce waliyin ku shine Allah me ma'ana waliyi kalma ta farko ke malamai suka ce kalmar waliyi tana ba da ma'ana guda uku a Ƙur'ani mai girma amma akwai ma'ana ta hudu da ke bayarwa ma'ana ta farko tana ba da ma'anan mai taimako tana ba da ma'anar mai taimako wanda ya kamata ka jira ya taimake ka ka sa ran ya taimake ka kuma ka yadda ya taimake ka shi sa Allah madaukakin sarki a Qur'ani mai girma ya ce Allahu waliyul ladina amanu الله amanu الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أرنبا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah mafakin zarge ce Allah waliyar da zira amur Allah shi ne waliyin masu imani ma'anar wannan shine Allahu nasirul ladina amur Allah shi ne taimakon wa taimakon masu imani Allah ka kara mana mu dai mun ga taimakon Allah ko ba gaishe ba abin da ya faru a baya kana jin ba taimakon Allah ba zai faru ka kwaci da tsiya ka kwaci goro ba a hannun kutu ya ce da taimakon Allah sai da taimakon wa sai da taimakon Allah Shi ne shine Allahu waliyul ladina awon Allah mun gode makar taimakon taimakonka Allah ka ƙara mana taimakonka kullum mai ta neman taimakon Allah Allahu waliyul ladina awon Allah shi shine waliyin masu imani wallahi abu sura da abu da na shiga inda dawo gida zai gina kawo da idan ka je irin wayannan wuraren sai ka dauka Isra'ila ne mai kama da mai sallama ba za ka gani ba kamar ba ka samu wallahi kamar ba ka samu amma yanzu wallahi sai ka irin wayannan wuraren kana isa abin da za a fara assalamu alaikum akramaka as as naka in ji Allah ba yi jini shi ne Allah waliyu da zina amin Allah ka kara mana shi Allah shi ne mai taimakon masu imani yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur yana fitar su daga dufai zuwa ga daga dufai zuwa ila zuwa ga walladina kafaru kafare kuma wa mutabus waliyansu su ne ɗago duk abinda aka bauta kuma bayan Allah duk abinda aka bauta mai gunki ne sassaka shi aka yi ɗan adam ne mala'ika ne kowane ne aka bauta masa kuma bayan Allah amma sharɗi ya zama ya amince da bautar ya amince da ne bautar in bai amince da bautar ba ba a kira shi ɗago ba za a kira shi ɗago annabi isa dan maryam an bauta masa amma ya yi da bautar saboda haka babu da maka ce masa yana nan a matsayin sana na annabi cikin hulun harbin min rosu idan ka zage shi ko ka soke shi ko ka rage daga darajarsa ko ka rage masa ka fita daga addinin su. an gane wannan yukhrijunahum juna, hulmina nuri ila zuluma dhulumat suna fitta su daga haske zuwa zurfai shi hasken guda ɗaya ne islam amma duhu yana da kala daban-daban shi yasa hasken sai a kawo shi singular amma duhu ba sai aka shi kurar sai ya kawo shi jami'i yukhrijuhum Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila ila nur az-zulumat amma hasken an-nur guda daya ba al-alwaru ba ba wai larabci bai da jami'i bane na haske na A amma da ke hasken kwara ne ne sai sarki sa ka ce an-nur wallazina kafaru awliya'uhum yukhrijunahum min an-nur guda daya ila az-zulumat zuwa dubai saboda dubban ita bata kala kala ce akwai bata baki kirin akwai bata baki wulin akwai bata baki didin akwai bata baki tilik akwai bata baki dim duk baka bakake ne amma kowane da yin baki baki A gane karatu me muke so mu gano me ma'anar kalmar wali a cikin ayar ha mai taimako to ma'ana ta biyu da take bayarwa shine masoyi masoyi shi ma ce masa wali yasa Allah ya ce a cikin suratul yunus ala inna awliya allahi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun suwa ne ne waliyan Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah mu da sarki ce ala wannan tabbihi ne kowa ya saurara inda biya kake samu bi tafiya in ki gida kake gyara sama in magana kake je na magana ka saurari magana Allah madaukakin sarki shine ne da wannan kalma ta ala take bayarwa in gengedi kake murje ido ka koma ka sake zaunawa da kyau ka ji abin da za a gyara saboda wake magana Allah ne da kai shi ke magana sai Allah ce inna auliya Allah lalle waliyan Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tare da su babu tsoro tare da su wala hum yahzanun sannan ba ta bakin ciki ba ta tsoro ba ta bakin ciki wasu malamai suka ce yayin da suka zo mutuwa yayin da suka zo yayin da suka zo mutuwa me yasa baya tsoro yayin da ya zo mutuwa yau mutuwa yin ta ɗauke shi na za ta kai shi wajen wa to duk duniya sama da ƙasa ba wanda yake zo kamar Allah yaushe za ka ji tsoron motar da za ta kai ka wajen masoyinka eh? haɗuwa da masoyi ne ba saurayi ne yana son yariya kamar ya faɗa rijiya akwai lokacin da saurayi ya yi wata soyayya kai kamar ya tafi akwai wanda ya mutu masa wasiƙa sai karanta sa ba su bai gaji ba akwai wanda ba wai yana tafiya na karanta wasu karkashi ya fada da mutu ya kare kaba aka tattara shi aka kai asibiti a asibiti ma wasiƙar da tana nan karkashin kuro in yan gaisuwa sun yi sauki sai ɗan kurin karantawa yana murmushi wasiƙar ta karya mar kafa amma har yanzu bai fada da wasiƙar ba sun saurayin da ke yarinya irin wannan ƙauna, ya je gidan ya aika yana sallama aka aiko ga tana tana fitowa al'ada in saurayi ya aika yarinya ta fito kamin ta fito sai ta ɗaya kurkuri ba ta gaggawa ba za ta fito haka ba ko sai an ɗaya wani emergency makeup ko a shafa wannan a zana wannan a dangwala wannan dangwala goshi barbada ko a tu jagira jalebe a haɗa da hawayen masoyi to ɗan lokacin da wannan saurayi yake jira ya rike dantu za ka ga wato yana zubi ya gagara zama ya gagara tsayuwa saboda ya gara wata ya kalli sama ya kalli ƙasa ya duba agogo ya ɗauko hakin shekara goge da kalli shi me yasa saboda masoyiyar za ta fito to zubudin da wannan saurayi yake na ganin mahaifiyarsa bai kai tsokin da mai na ganin so ya ga budurwarsa bai kai tsokin da mai imani yake idan zai haɗu da Allah wallahi zuhudin mai imani zai haɗu da wani yi yaji wannan sa yasa hadisin Aisha da anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liƙa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ke son haɗuwa da Allah to Allah na san haɗuwa da shi wanda ko bai san haɗuwa da Allah to shi ma Allah bai san haɗuwa da shi kuma dole ke ka sahabai suka ce ya rasulullah kulluna yakrahu duka mu kowa na tsoron mutuwa manzo Allah ce ba abin da ake nufi ba ke bawan Allah na kware yayin da zai mutu Allah ya sa a nuna masa gidansa a aljanna a daidai wannan lokacin sai ji duniya ba abin da yake so kamar ya koma zuwa ga Allah ko kuna nan kuna kuka yana kuna bata mun lokaci ne ba kusan inda zai ci kafiri sai Allah ya nuna mata inda za a kai shi jahannama tana babba kowa sashi tana babba ka tashi da kanta sai ya ji ba abin da yake gudu kamar ne kamar mutuwa baya san haduwa da Allah Allah ya ce ni ma ban san haduwa da kai amma dai dole za ka Allah ya gafarta amin adam wala daska ummuka bakiyan والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن idza bakau fi yawmi mawtika fa hikam مسرورا dan adam ka zo duniya kana kuka yi kuma sun kewaye suna ta dariya ana ta sauka lafiya eh, an samu wani soja eh, ana ta murna da farin ciki kai kuma kana ne kuka akwai randa za su kewaye ka suna kuka randa za ka kuma zuwa ga Allah to kai a samu rana kai kuma dariya kai amma ta zo kana kuka suna dariya ka sake komawa kana kuka suna kuka da bala'i ya maka to sai Allah ya ce waliyan Allah suke da wannan sifa wala hum yahdathu sannan ba ta bakin ciki me yake sa kai bakin ciki dan za ba diboshi wanda ya samu promotion zai bakin ciki to zai bai gidansa na duniya wanda aka gina da tubali na kasa da yashi da siminti zai je a bashi gidan aljanna wanda ginin sallam na tumin zahabi wa lamnatul min shabba bulok na zinari da bulok na azurma aka hada aka gina gidan turbayar gidan ba garin turaren alƙalƙi duwatsu da yake tuntube da su a nan aljanna dunkunan lubu ne suna wakiya za ka yi bakin cikin barin wannan gidanka da wancan ka bar 'ya'yanka waɗanda ya suke kwalliya suke ba da sha'awa za ka je layira a baka wuldanun musalladun izara aika mun hasikta hulɗu a manzuwa gaba ka ci ko baya ka ci a nan duniya kana shan faro in ya sai da yawa matsala in ba wutar lantarki matsala da ragolin da fara dayi da mai iyali da eba da da duk wannan shirme ne je kala yana ba ka alkautara a baka ruwan aljanna ruwan tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce ma'uhu abyadu min al-laban wa ta'amuhu ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min al-misk man shariba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada wanda ya fi nono harke ya fi zuma zaki ya fi turaren alminki kanshi in ka sha sau ɗaya ba ka ƙara jin ruwa har abada sai dai ka sha don marmari kamar da jikin shan fayi ba layi ba don kana jin ruwa ba da ka sha sau ɗaya an yi kwana da kishirwa annabi ya ce majaramu ala durri wal yaqut ha fatahu min zalim kogin da ruwan ke gudana gabar kogin ma zinari ce ba da ƙasa aka yi gabar ba inda ruwan ke gudana kuma kan ya kuti da lu'ulu'u farin lu'ulu'u a kansa ruwan yake gudana za ka yi bakin ciki kama mata ka tanar duniya ya lu'ulu'u ka je lahira allah ya baka mata aljanna wata ce mata aljanna ita dai matan kan ce ba wata wace ita ɗin dai ce ta sallah ɗin eh, ita ne ta sallah ita ce a to wace ce ba ta da ba ita ba ita ne ce amma za a mata kwasoyi ba ba haka za a shiga ne yadda take nan ba ta yi ba yadda take nan ba ta yi ba za ta kawo aljanna ba za saboda haka Allah zai za a sake mata kwasoyi ma a yi fanalbitin inda za a liƙar da biyari a liƙar inda ya lambashe a mujin bana an gama a mata samun lafi shi gina ta kuma mata aljanna ta kuma matar Allah ka sa mata musu ne matan aljanna Allah ka sa mu ko mu ne mazajen aljanna akwai wasu matan da Allah ya halitta ya zuba amma dai matar ka aljanna an gyara ta tana da wani to amma ka fita ta mata aljanna yayin da take da matar ka sai ba sai ka ba dan aljanna yayin kulliya fuskar matar da yake kallo fuskar na ya kamar madubi zai ga kansa ya gyara hularsa ta masa babara matar ka ko kusa da ƙwallon tarki ta tsaya ba za ka ga fuska ka a ba kuma kariya nake a jiya kusan ruwan teku baya shawuwa ruwan teku saboda gishiri gishiri ko da mata aljanna za ta tofa yawon bakin ta a teku za a samu neutralization reaction ruwan zai koma garari a garwa a dora a roba a tsira Garbin yawon bakin da zai lajin wajen kuyi kuma mai gari saboda tsabar kyan da za a ciro silin gashin kanta daya a kawo duniya zai nishi hasken rana balle ta yi murmushi ga haƙura rana da za ka iya murmuwa duka mu saboda bala'i da kuma annabi ya ce ba ta da aiki ban da rera wa mai gida wasa soyayya wakar bege da soyayya da kauna take rera wa mai gida manzon Allah ya ce dan dadin muryarta da zakin muryar da dan aljanna zai iya mutuwa sai da mata aljanna za ta shigo filin wa'azin ta kalli rama Ahmad Suleiman ta ce rama Ahmad Suleiman sai ba ne za ka yi don ka mutu ka ban matar ka duniya ka tafi aljanna bayan ka san insha Allah tana nan ka hanya akwai bakin ciki shi yasa aka ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su tsoron tahiya lahira ba ta bakin cikin bari duniya Allama kai Qayyim ce, la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba ta tsoro na tafiya lahira kuma ba sa bakin ciki akan iyalan da za su bari sun san Allah ne mai lura da iyalan Allah mun gode ba da Qur'ani ya tsaya na wurin da kowa ke da kansa da rauni yace shine yake da aka ce yana ya Allah sai sai ai ni Qur'ani sai bi halarci ba suna ya kira ba sai ba da girma bari ku zuwa yi waliyi wane ne waliyi waliyin shi ne fi Allah ya ce na amur su ne waɗanda suka yi imani ba ka zama wani ba ka da imani ba ka zama wani ba ka da imani sharaɗin farko na zama wani shi ne ka zama kana da mai kana da imani Allah ya ce wa kanu ƙoro kuma suna kiyaye dokokin Allah wanda bai kiyaye dokokin Allah zai zama wani? ba ka zama wani sai kana sallah kan lokaci kana as-salawatul khams salloli da gudan da ba ta wata dole mai dace a yi su wani dan manya manya da kusa da ubangiji saboda kusancin su da Allah su sallan ma ba ta saboda su sallan ma ba ta ba a kowane da ba ta sallan wani saboda tsabar wai sun wuce wanda matakin su saboda tsabar girman su a wajen Allah wai menene da dalili wai ai ana yin sallah domin a tuna Allah da Allah ya ce wa a yi salatu da zikiri ka sai da sallah da mutane wai kai da kake yi manta Allah kai da kake da bukatar kai sallah da Allah su kowane dabbar ɗaya cikin tunanin Allah ne saboda haka ba su manta Allah balle su bukaci yin sallah da tuna Allah girman su ya kai ba su sallah ba su sallah shola ya wuce girman su jahannama ya gaisu duk wanda mai sallah ɗan wuta ne ni na ce mashi ɗan wuta qur'ani ne ce mai ɗan wuta ba zai gare ni na kullu nafsin bima kasabat كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين tambaye yan wuta me yasa ku cikin wuta wace an sa yan wuta suka bada lam nakul minal musallin ba mu sallah ba mu kasance cikin masu sallah ba duk wanda bai sallah yan wuta ne ba wani ba mai ne ba ba wani ba shaki ba ka zama wali da ba ka zama wali mazinaci ah? ba ka zama wali wali kaulakan da wata kuma ka zama wali ba ka zama wali ba ka zama wali kaulakan da mahaifinka ka zama wali a ba wali wali shi wali Allah ya ce bayan imani kuma sai yana da takawa waɗannan abubuwa guda biyu su ke sa a samu darajar wani duk wanda ya ƙara maka wani abu banda wannan ƙarya ya maka imani ya zai iya gane imani ka sai dai ga alamu da zai wa ya san hakikarin imaninka Allah wa ya san hakikarin takawarka Allah saboda haka Allah shi ya san hakikarin wani in ka zo ka ce mun kai waje ne sai ce alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum alam tara ilal ladina yuzaquna anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولو يتي ولا تزكوا فلا تزكوا a هو أعلم بمن اتقى الله يقول فلا تزكوا أنفسكم كركوا لك تركك كاونا هو أعلم بمن اتقى الله شيء يسمي تقوى ويسمي تقوى الله amma haka ta yi wata da hankali mana da dan shi ai wali dan tsaba wali ta kashi ko abinci mai ci wai wali da wuri ta wali ta ka ta ko ta ka alai annabi yana ci abinci gobe ci yana wuce bane gobe wa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أنا باوان الله بابو وانت بيتشن وما وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ba wanda baya cin abinci ko ba wanda bai zuwa kasuwa dukkan annabawan Allah kowa da sana'a dukkan annabawan Allah da ce ai wanda ne ko kasuwa baya shi to kai ya ne ba wani

duk annabawan Allah da kake gani suna da aiki annabi Idris malamai sun ce tela menene tela annabi Nuhu kafinta annabi Yusuf economist sotron accountant annabi Musa ya yi kiwon da bulu ko bai ba sana'a ce ko bai sana'a duk wani annabi da ka sani a wurin sana'a kalmar sana'a ma larabci ce ba hausa bace Allah ya ce wa allamnahu sana'ata labus wa allamnahu sana'ata labus lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun Allah ya ce annabi Dawud mun koya mata sana'ar kera sana'ar ne kenan makeri yana da sana'a gobe da sana'a Allah ya ce ma su ke kerawa ba da haka ki gane wani gobe da sana'a kana iya samun tela a mawurin ne kuma ga cike tela da keken dinki shi ana harka wani kaka kuma kana iya samun ɗan kasuwa wani kowace sana ana iya samun wani a ce ba wai shi ne zai baka cin abinci ba ƙarya ne abu da ya taɓa zuwa wani gari wani shi wani ne ba ya cin abinci an kawo mata kula-kula da abinci kwanon abinci langa-langa da abinci shayin ma'u yau na allah da su abinci shi allah kara wani na ya rage rayuwar shi a shekara na kan ci rogo sau daya shi ma rogo wani wuta wani ta ba to ya za a yi sai dai na da wata karama idan na ci tuwo ya saurari wanda ya ci sauran tuwon nan aljanna da aka kawo ya ce ba zan ci ba ba zan yi ba ce ba zan ci ba amma saboda ina so a samu yan aljanna da yawa a garin nan na ga kuma mutanen girki kowane kwanan su zan yi noma ɗaya ɗan kusa abin da zai baku mamaki kwanikan tuwon sun da mai yanzu da allah ko ni da ba abin da tam akan walittaka ta ba kwanan tuwo ya fi arba'in na bilayi kowanne na murku ta katuwar loma in turbi ke yankan nama a ciki in tura in ya kwano arba'in ba zan ƙoshi ba waya ma wata wani tsabar takar ciwo duba a gane kowa don kunan ga tuwo na ce bai ci ba allahu akwai ashe wani ya ba ci abinci bai ci ba noma ɗaya to kai wanda kai sakar a wannan kwanon tuwon da ya loba daya in addition to this kwano there is another kwano in which he did another loba an that Allah ka rasa muna cikin ya Allah saboda haka ba a cewa babu wani a musulunci ba a cewa babu ne wanda ya ce babu wani a musulunci ya kafa tsarin ya kai ta alƙur'ani akwai ya bayan Allah na kusa da ubangiji sai dai duk yadda wani yake kusa da ubangiji ba za a bauta mashi ba wa za a bauta wa ubangijin waliyin za a bauta wa domin waliyi bai kai annabi ba ko ya kai annabi amma ana bauta wa annabawa a ah, ga kiristoci sun bauta wa annabi ita muka jefa kaulata ha da waliyin kada annabi kisa wani ne annabi wani ne cikin wurin azumi na rusul to ashe da annabi sai ya gabata mu garo a wurin ba domin yana gaba da wannan ko bai gaba yana da kuma ba dama a bishi annabi da ba dama a bishi annabi da ba dama ci bai ka annabi na yi ka annabi a zo na lafiya wanda na sai muka zo za mu yi jirgin jikan ne kuma jikan ba da za ka haɗa zuwa to amma don a samu sauki na yi ka annabi amma tambaya wa ya ce shi shi ne tambaya wa aka yi Wani ne gwamnan jihar kaduna malam zafi ya ruhari to ba ma ka ba kaddara ɗin shi sai ta hannu a kan baje ya yi ya shiga ofishin gwamna ya ba da kwangila ta yi ya yi abu min kwamishinan ya yi a ba dan gwamna ba ne me yasa ko ba shi ne gwamnan ba ba shi aka zaba ba eh ba shi ke da mandatin ba ba ke da mandatin baban shi shi babu dama ya hau kujerar baban ya gudanar da aikin da baban ke aikata a ofis zai yi ɗa fa ba majika ba shi wanda ya zo daga baya ta dauka biya ɗa ɗa ɗa fa ba jika ba shugaban ƙasar Najeriya to yanzu jikan san ya je bila ya hau kan kujerar da ya aiki aikin ya yi ya sa hannu akan gida ko boca ko wani abu ya yi? ba jikan shugaban kasa bane oh sai annabi ne kawai jika zai zo kawai shi ne bishin annabi ba shi ke da mendel ba ba shi aka zaba ba ba shi aka nada ba ba shi ba shi ba shi shi ne zai shiga ofishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Oh, annabi ne ba shi ke da mandal ba wa ke da mandal annabi muhammad saboda aka wa za a bi wa zai sa hannu akan abu ya zama ibada ya annabi muhammad sallallahu alaihi shi kada ke da wani azumar ne wato ni kana son gaskiya kin gane wa yake sai dai baka sani me yake da shi sauƙin wa yake Allah ka gama to kalmar wali muka ce anan ta da ma'anar masoyi ala inna awliya Allah ina ba ta gane wannan to ma'ana ta uku da kalmar wali ke bayarwa shine majalisin lamarika eh wanda in ka shiga damuwa zai damu da damuwar kai don mataki a kai Allah madaukakin sarki ya ce inna waliyyan lahu inna waliyyan Allahu alladhi نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله يمنع تعرش النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ولي الله للي مجد شلما يناشيني أنا الذي نزل الكتاب وأن يستوك القرآن الكريم وهو يتولى الصالحين kuma shi ne yake jibintar lamuran nagartattun bayi kaga ana kalmar wali ta ba da ma'anar mai mai jibintar lamarin to akwai ma'ana ta hudu da shi kalmar wali ke bayarwa banda wayannan ma'anoni guda uku muka ambace su a Qur'ani ne ma ne ma'ana ta mafusanci eh kana je daura aure wa ake nemowa a nemo wali me yasa aka kira shi wali saboda yana kusa da amarya a cikin ƴan uwan amarya da zai ta gaba da shi duk kuma kusa shi yasa aka cewa babanta domin baban ya ji ne ya ji kuma kusa ne to makusanci ana kira shi ne wali to sai malamai suka ce a wannan ayar da Allah ce inna ma waliyukumullahu abinda ake nufi lalle mai taimakon ku shine Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da masu imani inna ma lahu, lalle masoyinku wanda za ku kaunace shi ku so shi cikin kokon zuciyarku shine Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da masu imani inna ma waliyukum Allah lalle wanda za ku amince zama shine mai jibintan lamarin ku mai jibintar me lamarin ku shine Allah wa rasuluhu da manzan Allah wallazina amanu da masu imani inna ma waliyukum Allah lalle nan kusa da ku shine wa shine Allah na kusa da ku shine wa Allah wa rasuluhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da masu ne da ainihin masu imani kenan wannan ayar ta nuna maka wa za ka kaunata a kiran kenan wanda zan so shi in ji na kaunace shi ha in ji ko ne da dauki ba dade zai iya yi saboda bashi kariya shine wa Allah dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawa da masu imani shi yasa ake kiran wannan ayar ayar soyayya wallahi duk wanda kaji kana san shi kana kaunar shi baya cikin wayannan guda uku ka sanya soyayya ba muhallin ta ba cikin addinin musulunci ka sanya soyayya ina ba muhallin ta ba shi yasa qur'ani mai girma yace wallazina kafaru ba'dhum awliya ba'd والذين كفروا بعضهم أولياء illa ta fa’alu illa ta fa’alu huta kun fitnatun fil ọrzi fasadun kabe Allah magagin sarki shi wallazi na kamar waɗanda suka kafarta babu ruru auri yawon babu sashen su masu yin sashi aka yi kuma haka wani mun gani da yi da hukumar gani ba da na kudu da na Arewa, da na yamma da na tsakiya da na da na ko? duk ba suka zama babu kuma aure yawo? babu kuma har yanzu zai har yanzu kuna jin abin da wani babban jami'in addini ya fito ya fara kuma a wajen bauta cewa in aka kuskura aka kama mai yan malfa to najeriya na iya kone wani gida kuma ba babban da ya yan siyasa sun yi tarabi da sauran masu rai kuma su yi tsara amma ni kawai da da nake son mu koya shi shine to kai kuma ya kamata da makana da hankali wannan magana da ya fara jiwa bai shi ba zai ba har da suke yama haka Allah ya ce mana idan na ga sabanin wannan ne zai yi mai zai yi mamaki sabanin wannan in na gani shi zai ban mamaki wallazi na kafaru ba'du ko awliya ba ku kalli masu fata bututun mai kamfanonin da ake wa illa da bututun da ake fasawa duka kamfanonin da suke wannan aikin kuma suke haƙo man duka kamfanonin da kasashen turawa ko ba nasu bane ake fasawa ake lalatawa amma kun ji kasa daya cikin kasashen da ke da wayannan kamfanonin sun yi magana sun ce abin da aka yi ba daidai ba ne dan ne bari mu zo mu kawo mu haɗa gwiwa mu yaƙi abin kun ji da ya faɗa ciki kusa dalili wallazi da kafaru ba'dhum kana jin dani da kai ne muka je muna fasawa da zuwa fara yakin duniya da farko amma ne yasa duk ana shan ba wanda ya magana kuma hannun duk wanda ka je magana yaudara shi wanda bai san shi na shi ba sai musulmi dan hari abin da kawai ya taɓa da wata magana ya ce yan najeriya mutum hukuri ya ce akwai munafiki akwai barawo akwai takare ko ba biyu bari mu ɗauki takarar ɗan arewa mu haka Allah mu haka mu ba kawai ta irin jarabawa ce wani yi jarabawa shehu shagari tun da yawo suwa suke ta fada da shi da zagin sa da la'anta dan arewa ko wasu ba tun zamanin su sardauna sardauna ba sai da aka kashe shi ne sannan ya arewa suka fara samun shi albarka sanda yake da nan fitan bai dattawa wayanda suka san abin da ya faru a lokacin dauki ba da shi ake shi cewa bai iya ba bai da amfani yayi kaza abin da ake yi ko janar buhari ya zo a bai iya suwa suka ce bai iya ba mu janar baban gida ya zo bai iya ba in ji suwa mu abace ya zo bai iya ba in ji suwa mu da ya yi Allah ya ce to bari da ku zarbi hankali inda ya jarraba sai ya turo mana daga na aka fara gasa mana gyada a hannu kullum kuka a ce sojoji a ce a yi. an kori mutanenmu 'yan sanda custom da migration an kai matsayin da aka yi kiran sallah a gida mata shugaban kasa a lokacin ta ce kata ƙara jin kiran sallah ana tara da daga bacci ba daidai da wannan an yi wannan wajen wancan lokacin kiran sallah yanzu da wannan bawon Allah ya kawo shi sallar juma'a aka bude a cikin gila yi magana kiran sallah ƙarya nake kiran sallah doka ce mai rana yau sallar juma'a ne sallar ne sallar juma'a a wurin da da ba a yadda a ce Allahu akbar shekara ta kwadin na aka yi kuka bankuna aka tallare mu ko ina aka ba mu takardar sana da tsiya aka talauta ba aka bayyana da buhari da mutunci Allah ya ce bari na kara jaraba su ko sun yi hankali sai dan kawo mana ya raduwa ya ce dan kara ya raduwa yana hawa zuwa ke da zan yi wallahi akwai garin da zai zai wa'azi lokacin yana da da lafiya yana asibiti bayan na gama wa'azi na ce mai girma shugaban kasa da bai da lafiya yana asibiti Allah ka ba shi tauki ka dawo mana da shi yana saukowa zai ga gugu mutane su sami akaram kala ka ba mu gaba ka ba mu gaba na ce bai faru ce kai da muke gani ka amma ka ce Allah ya ba ya duk Allah ya sa shugaban kasa ya samu sauki

sai jikinsu ya sanyi wallahi ma da fata da jikin ya sanyi mu da ba mu gano haka da ce abin da ya sa ba za mu gano wannan ba wannan sakare da abin da kawai kyau a halin da ya yi ubangiji ce da suna ya zama ka bari mana tukushi da na yamma ba da yamma ilmar ba zuwa ya zama na damun masu guda lokacin ba mai za a ci bane ya za a yi marayu ƙarya ne akwai garuruwan da ba da miji a kan su zuwa makaranta za a je a kashe yara ƙanana a dinta a gawonsu a tara ta asa bitar a kone kuma ba abin da an kashe mana mutane dubu biyu mutum dubu biyu ba goma ba ba ashirin ba ba ɗari ba dubu biyu da da aka kashe su yau washe gari da yan malfa yana haji ba abin da ya shafi ran dan adam musulmi sai da ya zama ba ko ba kuma ba shirin makirci duk menene makirci haka aka haka aka gasa mai rabon ganin ba ne shi ya gani mai rabon ganin ne gashi ya ne amma ban da Allah wa ya san adadin waɗanda suke lahira a hannun mun je mai duguri ƙarƙashin wani kwamiti da mai ma sarkin musulmi ya yi ina cikin kwamiti ne ina cikin kwamiti ne hatali ma ne ciya wannan kwamiti lokacin da wannan kwamiti suka tashi suka tafi mai duhu aikin su ne su yi dirata mai dariya ana so kwamfin su gano yan buɗe hijiran nan guda nawa ne nawa ne maza nawa ne mata nawa ne yara ƙanana a ina suke mutum nawa ke shiyarin banda ke daya abinda ake so a gano a lokacin an samu akwai sansanin yan gudun hijira guda goma sha shida sansanin yan gudun hijira guda nawa a sansani guda ɗaya akwai sansanin da ke da mutum dubu goma sha nawa dukkan su musulmai kowa da da gidan shi da matar shi da iyalansa yana harkar kasuwa yana bautawa Allah da masallaci ana sallah an kona gidan an rushe gidan an kashe matar ko an kashe mijin matar da saura ko an tarwatsa su wanda ya san ina matar take ina dan yake sun zo suna kwana a makarantar firamare mutum dubu goma sha nawa da Allah ban ɗaki na wani yawo wa zai kawo aizar da kyau da za a wanke wa'in da ban ɗakuna ina za su samu abinci mutum dubu goma sha takwas kowa ya ce koshi? ƴaƴansu suna nan a zube maganar makaranta ta ma taso ba maganar islamiyya ta ma taso ba bai ma san ina makarantar ta su babban ba balle yaron bai ma san ina baban shi ne mata an koma ana koya musu dinkin hula ta yi hula ta tsayar ina bindin yake ba ta inda yake ba a ƙasa suke kwana da shi fina da ban taka kara ta karya ba ana tsananin sanyi bargon da za su ruwa da shi ba wasu a wurin suke mutuwa gwamnati jihar borno suna ta iya kokarin ta masu taimakon arziki suna ba da gudunmuwa amma bala'in ya wuce haka bala'in ya wuce haka suke kwakwanci miji bai san ina matarsa take ba mata ba ta san inda mijinta yake ba yaya ba san inda to yaya sauran sansanin goma sha shi wanda na baku labarin sansani guda ɗaya ne kuma duka suwa ne duka musulmai haka aka bai da mu a aka haka muka zama a najeriya muka yi ta addu'a ba da ribara muka yi ta addu'a Allah ka fidda mu daga wannan kai Allah ka fidda mu daga wannan bala'i ana kuka idan muka je aikin hajji a tanke duk manyan Najeriya sun taru haka ake tattaro malaman Najeriya daga bala'i daga shishin Abdullahi Balala a rinka wa'an, ana wa'an, ana addu'o'i ana karatun alqur'ani ana dawaki karshe Allah ya kawo mana Allah ya kawo da shi ko ba gaba yau duka shekara ɗaya shekara nawa ɗaya akalla wannan babban musibar dai Allah ya rawa mu matsalar tattalin arziki kuma matsala ce ta duniya ba matsala ce ta Najeriya ce ko Najeriya ce ka ke cikin matsalar tattalin arziki wata ƙasa ce ba ta cikin matsalar tattalin arziki Saudiya na daga da suka fi kowa ƙarfin tattalin arziki kamfanin Bin Laden shi yake aikin haramta da gine-gine a saudiya kamfanin yana da ma'aikata sama da ma'aikacin dubu da masu bin kafafen watsa labarai a cikinku sun gani kamfanin ya kori ma'aikata dubu hamsin saboda ba zai iya biyan su albashi Ma'aikacin dubu a ina a saudiya su da inkon kadai da suke samu a aikin hajji ko ba mafi dukkan su haka ne yanzu mafi fetur najeriya da ake fasawa ba ma faduwar darajar man ba fasa shi da ake yi abinda gurin najeriya take samu mai wuce rabin abin da ya da a samu su zuwa masu fasa sun ce sun samu nasara lalata rabin abin da gwamnatin najeriya ke samu kullum a cikin wata biyu ko menene a asara sama da biliyan hamsin da wuya amma shi yanzu wannan bai zagi masu fasa hututu wa yake zagi ina da ina shi yanzu wahala da yake ci ba ta da alaka da masu fasa bututu ba ta da alaka da wanda suka sace dukiyar kasar gaba daya kuma suna nan wasu sun yi ingila wasu sun yi ina ana ba su kariya duk wannan su a wajen shi ba masu laifi ne, waye mai laifi wannan rashin lafiyar da shugaban kasa Allah mun gode mana daga bashi lafiya Allah ka kara masa lafiya amin Allah ka kara wa lafiya kuma ka kawai da rayuwar ka kare shi Allah ka kawai da rayuwar da kare shi shi kadai tan challenge da yake da amma mu ma mun san wasu mu yi me mun san wasu daga cikin challenge to amma me ji bakin ciki wannan dabi'a shi ba musamman san za a canja ko kun san wani abu idan ba mu tuba zuwa ga Allah mun masa godiya bisa wannan ni'imar da ya mana ba muka roke shi ya ƙara mana wallahi ina tsoron Allah ya jarrabe mu da mallakin da ya wuce na mai yan da yanzu zai zama hukuncin namu da takarcin namu ya wuce kuma abun ban mamaki da ban haushi wata gaji mutum ana ce mashi dattijo cikin dattawan arewa dattijo amma sakarcin da bai wuce sai ka same shi kawun gaba a wannan sakarci sai ka samu shekun malami amma ta sakarai yana wani wannan abin ya kai zuciya ne kukan jini kai dai ka san buhari ba kuɗi yake bada ba balle ka ce ya bada ba kuɗi yake bada akwai wanda yake raba ku yana da masu da yake raba ko yana raba bai ci ba balle amma idan ba mu gaya muku wannan gaskiyar ba mun ci amanar Allah mun ci amanar Annabi Muhammad mun ci amanar dole mu yi alwala kuma ko na mutu ban da laifin ku rubuta ku aji ko na mutu ko Allah ya karbi rayuwa ta ku rubuta ku aji matukar ba ku canja wannan halin ba sai Allah ya je mana wata jarabawa da ba yadda za ku yi ta ba wannan ba abin da Allah ba ya so kamar ya maka ni'ima kamar da mutunci kamar ya maka ni'ima kamar da mutunci kuma duk wayannan masu wannan maganar za ka samu cikin wayannan kudaden ne akwai ta inda suke gurgura kowa akwai inda yake gurgura shi kuma idan dai zai gurgura to duk a mai da ku bayi ba da mu Allah wadda na kai lalace wai wai saniya ta gana guda da ƙauna ta gana guda da saniya ƙauna ta ga saniya da ne ta fi da koshi ga fahu amma ta zama ta ko ana tsatsala mata buga da ana buga da ke sai ce Allah wajen da ke lalata idan ta san umar kurbai ta kafa ta yarda da ita layi inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون wa وهم راكعون ‘yan shi'a na kafa hujja da wannan ayar akan kalimatin sayyidina Ali. cewa ayar tana magana akan sai na ita ce ayar da ke kafa hujja da cewa yi na ali ne kamata ya zama kalifa bayan annabi da wannan suka tabbatar da da yi na har a kira sallar suke cewa a shaɗu ashhadu anna aliyan bil wa waliyullah to wannan ayar din ce suke magana akan wai ne, wai wata rana sai da na ali yana sallah a cikin masallaci sai wani mabarashi ya zo yi roƙo a taimake shi sahabai kowa ya zugun yake ba shi komi sai da abu yana cikin sallar sai ya ji abu bai banda daɗi ba bai jira ya gama sallar ba yana cikin ruku sai ya cire zobin sai yana ruku ya ba wanda mabaraci zobin sa na dinari ya cire ya ba shi zobe na dinari ya cire ya ba shi ƙarshe mutumin ya karɓa ya ta godiya Allah ya ji daɗin abu Shi shine inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yu'tuna zakata nan suna bada sadaka wa hum raki'una alhali suna cikin sallah suna cikin ruku wannan ita ce da kuskure farko dai hadisin gaba ɗaya bai yi ba ya ga da hadisi ba je karanta mahasin ta'awul da shehu ba da bikasi hadisin na farko menene zaifi sannan ma'anar hadisi ita ma bane ya ce ya ce da zoben sa dinari ya bayar ya halatta musulmi namiji ya sa dinari wa ke sa dinari ina da ya ce kusurin wannan malatana har ya sa wannan wani malamin shi a wai fito yana kare a wannan kususiya ce ta ne kususiya saboda haka hadisin ba hadisi ne bai menene ba'ifi ne malama hadisi sun ba hadisi takardar sallama da dalewa. an gane wannan wa hum raki'una kalma wa hum raki'una abinda take nufi wa hum khadi'una daga ma'ana ar-ruku a larabci akwai al-qubu ah to kenan da sai a daina fitar zakka sai kai ruku'a a sallah sallah sai ka fitar zakka to shine ka sallah kan me yasa ba zai ruku'a ba abin ya zama sakarci ko bai zama sakarci ba so wannan ma'ana ma'ana ce ta kuskure Allah ka gafarta ba kwamitin marayu hajiya binta barnawa ta haifo da kudin kuɗi naira dubu biyar malama jamila naira ɗari biyar allah ka taka musu da alkhairi gaba daya wata baiwar allah ta ba da dubu biyu da ɗari hudu da naira biyar allah ka san ka taka mata da alkhairi kuma tana son malam yi ma ƴaƴanta mata addu'a allah ya ba su mazaje na ƙwarai. allah ka ba su mazaje na ƙwarai. allah ka sa a samu wani gangaren karama ana rama ahmad suleiman ya abu daya ba fa shi nake wani gangaren kamar shi ina faɗa ku eh, kada amarya ana rama ta ce to ba malama zainab usman ta bada gudu wani naira yi wani ta saka da alkai wani bawan Allah ya aiko da naira dubu ɗaya Allah ta kamar mata da alkai abin da aka samu jiya naira dubu talatin da hudu da hudu da hamsin da biyar kaya da aka samu maman abdullahi ta aiko da sayar da kayan mata manya da na yara wata baiwar Allah ta aiko da firmin atamfa ɗin na mata shara mai aka faɗi kanku na mata wata baiwar Allah ta aiko da sun biyu na mata sababbi da hijabi daya wani bawan Allah ya aiko da hijabi ya ji goma sha biyar malam awal musa gurma ya ba da shadda yadi ashirin da atamfa daya malam ibrahim ya ba da kaftari da wazo ya allah muna tawassuli da wannan zama da muke makaranta alqur'ani mai girma waɗannan bayin allah da suka ba da gudunmuwa allah ka sa albarka a su ka sa albarka a rayuwarsu ka sa albarka a su ka kare su daga dukkan abin da ba sa so ya allah rabe ƴaƴansu su su zo marayu ko kuma ya allah muna roƙon ka kai da kanka kula da su, da sauran ƴaƴan musulmai da mu baki daya sannan ga wani littafi mai muhimmanci mutu'a ko dai zina sunan littafin ne mutu'a ko dai zina dama kusan mutu'a zina mai lafi malamin da ya rubuta littafi shine ustaz muhammad umar ibrahim bumaru littafin an buga shi kuma akwai shi matasa da ake zira ku da auren mutu'a ku yi kokari ku nemi wani littafin karanta mata ku taya wa ƴaƴanku mata ku ba su eh ku yada wannan littafi musamman cikin makarantu mu da jami'o'i ana nan ana ta hada auren mutuwa kwamfiyar shi a cikin da shi a jami'o'i sai ka za ta ne ki ke da haka ga auren mutu nan Allah ya halatta kullum kina ta fama ki dan yi auren musu Allah mana farko da zaki dan karbi kudin ijara na auren kin gani nan dubu ishirin dubu ishirin da biyar har dubu hamsin nake karba zaki warware matsalolin ki na makaranta kuma kin fa kin huta da yawan mafarki yanzu zaki dan samu inda zaki dan rage zafi to to shikenan kan an kara in ta ce inda ce baba ba zai yi da ta auren mutu adama ba bukatar waje idan shedu suka ji labari fa ai ba bukatar shedu shi da an yi kawai a iya tayin ne kuma ba ka so kina yin da kwana ne kina yin mana awa daya within one hour the operation is over <laughs> wannan misalin duka ku yada shi a yi a yada shi Allah ya saka da kai gode wani sauka amma ban san nawa ake sayar da lissafin ba naira ɗari biyu kashe ake sayar da lissafin wannan sadaka sadaka ne sai dai ba a ciniki a masallaci sai dai a ina sai a wajen masallaci sau da masu bukata sun je can wajen masallaci su ainihin wato abin da samu Allah ta Allah ya zaka da Su alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salamu alaikum wa rahmatullah